To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu kanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin yau da gobe fatan kowannen ku na cikin ƙoshin lafiya. Ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda hirmu za ta kasance tare da manyan baƙi da na gayyata Usman Muhammad Awal mai sana'an wanke hula sai kuma Gimbiya Hafsat Tanko da Maryam Bako dukkaninsu cikin kungiyoyin Annur masu taimakawa marayu da kuma iyayen marayu da kuma ƙoƙarin ba wa matasa hoɓɓasa dangane da wato koyan sana'o'in hannu. Mala Usman yaushe ne ka fara sana'ar wanke hula? To alal hakika yanzu zuwa zai kai shekara ɗaya da rabi kenan zuwa biyu nake dosa da fara wankin sana'ar wanke hula. yanzu haka. Mai ya kwaɗaitar da kai shiga wannan sana'ar ɗin? Masha Allah wato sana'ar hula dai sana'a ce ta hannu eh, sana'ar hannu ce wadda za ka iya yin ta a kowane lokaci kuma a kowane hali ka tsinci kanka za ka iya yin ta wannan yana daga cikin abin da ya kwaɗaitar da ni na fara wannan sana'a sana'a ce wadda ba sai ka dogara da wani ba kuma ba ta bukatan dogon ko kuma manyan kuɗi kafin ka fara ta ɗan ƙaramin abu kake da shi ɗan ƙaramin jari za ka ɗan iya fara sana'anka insha To Malam Usman muna gani dai matasa suna zaune sun wanke hannu suna zaune ba tare da wato sun tashi sun kama yin wasu sana'o'i ba kuma sun kasance masu zaben sana'o'i. Shin ka samu tsatsaga ga wasu matasan game da wannan aiki da ka fara? Eh, to gaskiya ne da yawa daga cikin matasa suna gani irin wannan sana'a tamu na wanke hula kamar kaskantaccen aiki ne ko in ce kaskantaccen sana'a ce wadda wani zai tunanin tono ake biya a wanke hula yaushe har zan biya bukatu na yaushe zan cika burina a wanke hula to abinda mutane suke mantawa da shi shine a kogi da kaɗan da kaɗan yake cika kuma duk abin da baka rena shi ba matukar Allah sa mai albarka za ka samu nasara insha Allah wannan ne mafita so duk wanda suke ganin cewa ba za su iya yin sana'a ba musamman aikin hannu suna jiran aikin gwamnati ko kuma aikin kamfani wannan yaudaran kansu suke yi babu inda ba nasara ba ta zuwa. Masha Allah Hajiya Maryam Bako mamba cikin kungiyar annor waɗanda suke kula da marayu da iyayen marayu amma yau za mu yi magana ne a kan abin da ya shafi matasanmu waɗanda suke rena wato sana'o'in hannu a matsayin ku na iyaye shin ba ku yi sakaci wajen wato ƙoƙarin bayan idan yara suka dawo hutu ku nuna wa yaro cewa a'a ya kamata a ce yaro ya fara koyon sana'o'in hannu a wannan lokacin ba inda ya kai a yanzu yara suka kangare wajen wato kokarin yin sana'o'in hannu suna ganin cewa sun mallaki manyan takardu waɗanda zai ba su daman zama a ofisoshin eh, masu sanyi da sauransu suna ganin su cikin babbar mota mai ac suna ganin cewa su kaskantar da kansu sai sana'o'i na hannu kamar ko wanke hula ko gyaran takalmi ko kuma dai wasu sana'o'i kamar su ɗinki da sauransu sai yanayi yi shin a wannan wajen iyaye ba su gaza ba kuwa wajen tarbiyyatar da 'ya'ya? eh wallahi kin yi magana gaskiya mu iyayen yara muna sakaci a wannan kuma wannan maganan da kika nan daidai ne kin ga yara yaranka suna makaranta in aka baka in aka ba su hutu ko da sati biyu ne kaka ni sati biyun nan wallahi sana'a shine a gaba ba abin da ya fi sana'a ai sana'a hannu ma ta fi aikin gwamnati mu da bamu sani muke daukan gwamnati aikin gwamnati kamar ka riga kai karatu kana da digiri sai da ofis zaka zauna zaka shiga babban mota zaka zauna a babban ofis duk wannan ba a nan take ba aikin hannu ita ce gaba da yau in gwamnati ta kwabe ka aiki ba mai sa ka kuma wannan aikin amma in kana aikin hannu sana'ar hannu ba mai kwata sai dai mutuwa raba ka da ita wallahi aikin sana'ar hannu babu abin da ya kai ta daraja saboda na san mutane da dama da suke sana'ar hannu da suke da digiri fiye da har da digirgi ni karan kaina hajiya maryam ina da tela na a kaduna suleiman shagon telan nan billahi lazi falo ne da lunguna guda biyu yaran da suke shagon shi nan sun fi goma in suleiman kika kai mishi kaya ce miki yau litinin ki da ran laraba ran laraba sai dai ki zo fa bude miki wardu a fito da shi da sunan ki a jikin a baki kayan ki har da digiri yake da shi tun yana makaranta ya gama maka ya gama university din shi ya ga cewa samu aiki akwai mishkila sai ya soma koyon sana'an hannu kamar wasa ya soma dinki ya zo ya zama to ya ce mawalai ko da kuɗi gwamnati ta kawo mishi aiki ko nawa za ta biya shi ba zai amsa ba a abin da yake samu a sana'an hannu kuma da yawan su a haka suke tafi yanzu kuma matasa yanzu da yawa su ma sun ga cewa gaskiya sana'an hannu tana biya saboda mu iyaye mata abin da za mu tsaya mu taimaki yaran mu mu taimaki kanmu duk wanda yaran ta suka da makaranta suka samu hutu ko sati biyu ne kada ki ni sati biyun nan ya tashi da safiya tafi makaranta karfe goma ya dawo kin yi magana dama da ogan da zai koya mai aiki ki ce karfe goma da rabi da zo ya dawo karfe goma na ya karya ya tafi dauki jakan shi ya tafi wajen sana'a wajen sana'a nan in karfe hudu zai koma makaranta zai koma makaranta wallahi ina da kyau wallahi allah ya samu dace wallahi abin da muka yi sakaci da shi kenan da yanzu duk dan da ike da sana'a bai ce ya zan yi wallahi bai ce ya zan yi ni karan kaina ina da jikokina marayu ne wallahi suka fita hoto suna zuwa sana'an koyon dinki ne wallahi koyon dinki suke zuwa yi wallahi Allah Allah ya sa mu dace mu yi kokari da maganar rashin sana'a nan shi ke sa yaran mu suke fadawa cikin wasu irin abun da ba shi ke nan ba dan kai je haɗu da muga abokanai su shaye-shaye shaye-shaye nan ba wai suna da niyyayi ne to rashin sana'a nan suka fita gida aboki ya ɗauke su daga nan sun je sun samu yan aboki duk abin da yake kama amma an ka ɗauki ɗanka da sana'a ranka ya tashi ya kada ya tafi makaranta ya da gida daga ka ce to oya in ka gama wanda beji ne da kanka sai ka kai shigun sana'a ai ba sai da kai ga waya yanzu ka kai shigun sana'a ka baro shi a can ko kuma ka kira mai gidan shi ka ce to gashi ya fita gida karfe kaza zai iso shi kuma ya iso mai gida ce eh gashi ya zo shago haka za mu kula da yaran mu amanan da Allah ya bamu nan mu tsaya akan ta saboda sai Allah tambaye mu tarbiyyar da muka yi ma yaran mu amana ne da Allah ya bamu da sai Allah ya tambaye mu kai Allah ya fice mana gaba Allah kuma shirya mana da zuri Allah ya bamu nasara maza da matan duk mu sa su a sana'a ya Allah kada mu yi wasa kada mu yi wasa kada mu ce lokaci lokaci yanzu ba ta da yawa dan kwararren lokacin da Allah ya bamu in aka fita babban hoto duk mu zuba yaran na a sana'u Allah zai fice mana gaba kamar mu a kungiyar annur in Allah ya da abin da muke so kenan da yardan Allah in an fita hoto marayun nan duk a sa su a sana'a Allah da a sa su a sana'a abin da Allah zai da su Allah ya bamu nasara aka can kaga maraya rago ne to Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu samari ka kure na sana'a sana'a ba ta da kankanta wallahi duk wanda ya rike sana'a wallahi sai ya akwai wanda gyaran takalma suke amma wallahi a gyaran takalman nan ya kai ga sun iya yin takalma suna rike da iyayensu har su aure a ciki su gidajensu a ciki tailoli na muka gani suna da gidan kansu sun zama alhaza alhaza sun zama attajirai kan mu raina sana'a sana'a ba ta da rainiko mu mata ma a gida kan mu raina sana'a daga sayar da magi su mai da dan sauransu da kadan da kadan ake girma ba kai isa ka aiwu yau danka ya zama babba yau ba a da kadan da kadan yaro ki zama babba Allah ya sa mu dace yanzu ki duba ki gani kika tafi in kika tafi aka shi nan duk yan yan fulanin nan da ki su duk a cikin fatiri suna sayar suna sayar musu da kari ba sana suke koya randa ya fita wajen zaki ga ya ji buɗe nasa ne amma ba zaki ga yan hausa duwalin nan ko ɗaya hatta mace ko namiji a wajen in suna yi ba to kin gani ba ma ba da hima ne a nan in suka je suka nema kuma za su samu saboda ni kan kaina akwai kanwan mamata da ta taba samu ma yarinyar ta aiki a nan wala ana biyan ta jika talatin a wata kashi an ta zo ta bar aikin ɗin da yanzu tana wani wajen da ta kware in ta fita wani wajen sai da ita ma ta yi nata kasuwancin ɗin to kin ga raina sana'a bai yi ba raina sana'a ba ta yi ba mu daina raina sana'a wallahi daga koyon daga yin aikin salon gyaran fuska gyaran jiki eh, eh, eh, koyon yin takalma gyaran takalma duk wata sana'a ta hannu wallahi kada mu raina ta makanikanci ne wanne ne ne wallahi kan mu raina ta wallahi kan mu raina ta sana'a tana da kyau ba karamin kyau ba wallahi shin Mala Usman, to wasu lokuta zaka ga cewa mutane suna gani kamar cewa wanda ya kama wannan sana'ar auko ba shi da ilimi ne na boko kawai ya tashi ne kasafai ya rasa abun da zai kawai sai ya kama wannan sana'ar kana da ilimin bokon ka yi karatu ne amma kuma yaya ya kai ka da wato kasancewa ga wannan sana'ar ɗin. Masha Allah gaskiya ne wannan magana naki da yawa daga ci suna ganin ya sana'ar hannu kamar da kika bayani suna ganin kamar wato rashin galihu ne ko rashin wani matsayi ko rashin ilimi ke sa mutum ya koma wannan sana'o'i to alal hakika mataki na karatu kam gaskiya an yi zurfi eh, bangare biyu karatun islama da kuma na boko an taɓa alhamdulillah to gaskiya an yi ayyuka kuma komai ya shige da kyau to babu yadda bai kasancewa akwai jarabawa na rayuwa kuma shi yasa ake so mutum iya sana'ar hannu saboda ko da ka kai wani matsayi ka samu jarabawa ta rayuwa kana da wani abun da kake yi a hannu ba za ka koma kana roƙon jama'a ko kuma kana sallama daga wannan ofis din zuwa wannan biron ba kin ga za ka kare ma kanka mutunci wannan shine amfanin sana'ar hannu wadda suke yaudaran kansu cewa gani suke eh, sana'ar hannu sai wato wadda bai da galihu ne ko kuma na wannan suna yaudaran kansu ne gaskiya sai ka ga allah sa musu albarka a wannan sana'ar kai ka daɗe kana jiran abubuwan da kake so domin ka samu kai baka samu ba su kuma a hankali da kake ta rinawan a hankali a hankali sai ga sun kai matakin da baka yi tunanin za su kai ba akwai nasarori da dama da ake samu a wannan harkar a wannan harka tamu wani za ga ya gina gida wani ya aure wani ya sayi mota wani ya samu jari sosai kuma sana'a ce wadda kowa yana samun alkhairi daidai gwargwado iya abin da allah ya ɗiban maka za ka samu Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu ɗan je hutun rabin lokaci a ɗan shakata da wannan. malam akwai kamar yadda ka faɗin cewa sana'a ce wacce ka so kawai ka kasance ciki a matsayinka na matashi ba kawai don rashin ilimi ko kuma ko don rashin galiwo da sauransu ba. To a halin yanzu akwai matasa waɗanda suke sha'awar shiga wannan sana'ar ganin cewa kana yi kai? Eh gaskiya ne akwai waɗanda da dama suna gani musamman abin da ke kudaitar da wasu daga ciki idan misali suka ziyarci shagona suka zo suka samu aiki an yi aiki sosai ta daga ciki akwai waɗanda muke wasa da su wani sai tsaya yana kirga hulunan da aka yi aiki sai mutum ya yi lissafi sai ce a ah, jaka kaza zafa kenan yi gaskiya kuna samu to irin wannan abubuwan sai na wani bai zai nuna maka cewa yana so ya zo ba amma yanayin yadda yake action yana din shi yana nuna mai cewa ya kudaita da wannan abun sai dai kila wasu girman kai zai sa ba za su iya yi ba amma suna bukata saboda hanya ne na shigowar kuɗi kuma hanya ce wadda zaka dogara da kanka babu wadda zai baka doka ko wani abun nan za ka fito lokacin da kake so ka tashi lokacin da kake so kuma adadin iya aikin da kai za ka tsaya an ka gaji ka ce ka huta wannan shine amfanin sana'a hannu musamman Salamu alaikum Malama Gimbiya mamba cikin kungiyar Annur waɗanda suke taimakawa ma, suke taimakawa marayu da iyayen marayu. A gaskiya gayyatar da na muke a yau magana ne wadda za mu yi game da matasa waɗanda wato suke haɗa hannu su zauna waje guda kuma suke ganin cewa tunda ike sun yi boko suna da takardu ba za su iya su kama kowata sana'a ba mai zaki ya faɗa game da hakan sakaci ne na iyaye waɗanda tun da farko ba su nuna musu hanyoyi da za su bi na yin sana'a ba kasancewa suna boko kamar eh, lokaci kamar na hutu haka iyaye su yi kokari kamar su nuna wa yaran su cewa a lokacin hutu su kuma su fita su nemi sana'a maimako da a ce suna zaune a gida. Eh a gaskiya dai yaran mu da suke zaune a gida ba su sana'a suna ganin cewa sun yi boko ba za su iya wani sana'a ba shi wannan boko gaskiya wannan abin yana haɗe da wa'ansunsu ba duka ba iyaye wa'ansunsu kuma rashin zuciya da girman kai abu uku nan shine ni ana ganin ɗin domin abin da ya sani ce abu uku nan shine kin ga wa'an suna nan daga gurin iyaye iyaye na nuna ce musu in sun yi bokan nan za su samu aikin gwamnati to anan suke fara nuna ma yara cewa makarantar da suke nan aishe wannan aikin gwamnati ne za su iya samu kuma ba haka ba ne na biyun shi kuma yana haɗe da rashin zuciya yara suna gani in suna makarantar nan ko iyaye suna da ɗan wani abin hannu an riga an gama musu komai kuma ba haka ba ne yara a yau ga 'yan nijiyar nan suka zo kamarun nan iyaye su za su sa su za su tafi makarantar muhammadiyya za su tafi makarantar boko suna dawa daga makarantar boko za su zo gurin kasuwa suna kasuwa da su a nan sun gama kasuwa kuma za ki ga sun koma gida da yamma yara sun yi abin da za su yi sun kuma sun tafi makarantar muhammadiyya to kin ga sakaici daga gurin iyaye wannan ya zo kuma wani abin da ya sani ce rashin zuciyar 'ya'yanmu na yau shi su rinka gaza su ce wannan sana'a wannan sana'a mai zai bani kuma sana'a daga hundare hundare biyu har dai in mutum bai sa girman kai a duk abin da zai nema ba gaskiya zai to 'ya'yan hausawa gaskiya suna daga cikin wannan girman kan sana'a suna raina sana'a sun fi so su soma da babba ne kawai ga baki ɗaya kuma ba haka a gaskiya dai ina jawo hankulan iyayenmu da su rinka nuna ma yara ba wai tafiya tallan nan ko wani abu ba ne kamar 'ya'yanmu mazan nan za su tafi wani zaki gani in ki lura kin gani a yanzu nan da yawa in sun dan tafi makarantar wa'ansu za su daki ga suna dan tafiya su dan dauki kayan kasuwa a su yi dan bolo-bolon nan bolo ne ake kira ne koya ne don su dan samu to kin ga idan suna dan haka a nan ki ga yaro yana kokarin cire girman kai a gare shi amma in yaro ya ce bai zai daga wannan a nan ya sa a can ba to kin gani daga nan matsalar ke somawa sai muka ga cewa iyaye sun fi mayar da hankali kan 'ya'ya mata waɗanda mun san cewa gidan mazaje za su tafi a maimako wato su yi ƙoƙari su ainihi mayar da hankali a kan mazaje wajen koyon sana'a da sauransu mun ga yadda iyaye yayin da aka ce yarinya za ta yi aure ko kuma daga yarinya dai ta fara tashi idan ta yi boko wasu su ma suna tsaka da bokon amma idan aka ba da hoto zaki ga cewa ai tana zuwa koyon ɗinki ai tana zuwa koyon makeup to mai yasa ake sakaci da wato ainihi tarbiyyatar da 'ya'ya maza wajen koyar wato wajen koyon sana'a mai yasa aka bar su kara zube har ya kai ga a halin yanzu kamar yadda kike cewa girman kai ya shige su suna ganin cewa suna da takardu da sauransu yanzu mai ya kamata wasu mataki ya kamata a ce iyaye sun ɗauka game da hakan eh, kamar da kika faɗi ana mayar da hankali akan 'ya'yan mata su koyi sana'a in sun fito makaranta su tafi su je suna dan ɗinke su suna makeup haka ne to 'ya'ya mazan ɗin ai wa'ansu iyayen suna ƙoƙarin nuna musu a haka wani zaki ga yaro fita ya ce muke yana tafiya gurin aiki ne ma bai tafi an abin shi gurin aiki ba to kuma mu iyaye mata abin da yasa muke yawancin mayar da hankali akan mu mata mu ga cewa sun tafi gurin aiki ne ko da ce sun fita dole sai an je an duba to ba mai da kai akan ɗa namiji ba don an san cewa shi wato da yake mu hausawa mun riga mun ɗauka mun ce namiji shi zai iya ɗaukan nauyin kan shi a komai kin gani abin da yake yawancin kama na wannan kenan to ya mace kuma an san in ta yi aure an ba san halin da za ta je ta tarar da mijinta a can ba ni a nawa dai ganin in hakan nake gani amma kuma shawaran da na isan bayar menene su iyayen din su ɗauki 'ya'ya lokacin an fita hutu su ɗauki 'ya'ya su je su ba da su a hannun mai gida cewa ga ɗan nan ga aikin da nake so ya rinka ya ce ga aikin da zai yi idan baka gan shi ba ga lamban waya na ka kira ni mu tabbata ya zo ko bai zo ba domin wasu suna fita ba su tafiya gurin aiki sai su ce ma iyaye kuma sun je amma har in ka je ka ga patron ka ba shi ɗa a hannun shi to zai rinka kula maka da yaro to ni ana nawa ganin shawaran da na isan ba kenan a rinka bayarwa a hannun patron a ce mishi ga ɗanan in bai gan shi ba ai dole zai neme shi me hana ka zuwa aiki to a hakan din zai fi mana alheri Mal Usman wasu kalubale kake fuskanta cikin wannan sana'ar ɗin? Eh to kaɗan daga cikin kalubalen da nake fuskanta shine daga cikin aikin wani lokaci zaka yi aiki wani lokaci babu rana eh, ko kuma ana ruwa to aiki zai ta dame maka Eh, aiki zai ta dawowa baya saboda ba zai bushe ba aikin da ya kamata ka yi a rana za ka yi ɗaukan kwana biyu kana yi saboda babu wato rana wuri da sanyi ko ana ruwa aiki za ta yi a takuri na biyu kuma misali eh, wuta idan aka ɗauke ana yawan ɗaukewa to ana aikin yana ɗan damun mu kaɗan sai kuma eh, cikin jama'a wadda muke musu aiki to muna fuskantar kalubale da dama ta wurinsu saboda wasu za ka musu aiki za su barka da aiki ba za su zo su ɗauka a lokacin da ya kamata ba kuma duk wani aiki na hannu kana bukata bayan ka gama a zuwa ɗauka a baka kuɗin ka saboda ka san me za ka yi da shi to amma wasu za su barka da shi kuma mutum zai ce maka ka cika min alkawari eh, ka ba ka bani ka tabbatar ka zan zo ɗauka a wannan lokacin to kai a matsayin ka na mai aiki za ka yi kokari ka cika alkawari saboda mutum ya zo ya ɗauki kayan shi to amma kuma ba zai zo a wannan lokacin da ka ba shi ba shi kuma sai ba wannan alkawarin wanda idan kai ne baka yi mai aiki ba ya zo a wannan ranar da ka bashi lokaci sai a samu matsala a ce masu aikin hannu ba su cika alkawari to mu kuma muna kokari mu cika alkawari saboda ranar da muka baka ka zo ka dauka a ranar ka ba da kuɗi to amma mafi akasari zaki samu an bar aiki ba za a zo a dauka a wannan lokutan ba wannan yana daga cikin kalubalen da muke fuskanta to malam usman wata kira za ka yi ga matasa waɗanda suka naɗe hannu suke jiran wato gwamnati da ta ba su aiki ko kuma suna yawo kamfanoni daban-daban saboda su samu wato aiki a ofishi wata kira ne za ka iya kai musu game da hakan domin su hankalta eh to kiran da nake so yi ga matasa su sani cewa gwamnati ba za ta iya biya mu kowa bukata ba saboda mutane na da yawa idan ka ce za ka tsaya ka jira nema in jira wannan ya jira kowa ya jira gwamnati ba za ta iya daukan nauyin kowa ba haka kamfanoni su ma ba za su ɗauki nauyin duka jama'a ba saboda mutane ana da yawa a kowane lokaci ƙara yawa ake yi akwai baƙi da suke shigowa neman aiki akwai 'yan gari da suke neman aiki ma'aikata da wurare sun yi kaɗan na samar da ayyuka to sai kai ƙoƙari ka duba ka gani cewa kai ma me ya kamata ka yi ka yi creating wadda zama kamar kamfani ne kai ma kake da shi maimakon a ɗauke ka kai ma sai kai ƙoƙari ka ɗauko wani ya zama kai ma wasu ne ke ƙarƙashin ka ba kai kake ƙarƙashin wani ba a haka a haka ake tafiya har eh, community develop haka ake yi a hankali a hankali kowa sai ya motsa amma idan ka ce ka naɗe hannu kana jira wannan ya naɗe hannu yana jira sai a samu matsala musamman kuma irin halin da aka tsinci kai a ciki yanzu matasa rashin sana'an da rashin aikin shi ke kawo barna sace-sace a cikin al'umma da kuma shaye-shaye na kwayoyi da abubuwan da ke kusa da tunani da hankali saboda mutum ne ya zauna a unguwa babu sana'an komai ga bukatu na yau da gobe kana zaune kana bukata za ka koma kana tunani ina zan zan je in samu ka koma roƙe roƙe in ka je roƙon makila yau da gobe an gane ka ba a baka ba ka fara tunanin ina zan jan fiye fosa a haka a haka dai ka fara wasu tunani na daban wadda zai kawo mu mutunci ci baya a rayuwarsa to ina kira ga matasa da su tashi su yi hubbasa su cire girman kai Ah, saboda ba a girman kai da sana'a idan muka duba wadda muke koyi da shi fiye yin halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tarihi ya zo mana shi kan shi bai zauna haka ba shi kan shi ya yi sana'o'i to ya zama wajibi a kanmu mu tashi mu nema sana'a kowa ya rike abin da zai dogara da shi idan kana wannan sana'an Allah ya kawo maka mafi alkhairi sai ka tashi eh, duk wani sana'a da ka gan shi a rayuwa Allah ya sa albarka a ciki matukar ka rike gaskiya da amana ka kuma rike alkawari to in Allah da Allah zai dafa maka za ka yi abin da ba a yi tunani ba kai wata rana ma aka ce ma ga wani aiki za ka ce a'a wannan ya isa mu wannan shine ni ina alfahari da wannan sana'a nawa ban jin kunya ko kaɗan kowa zai gani ina wannan sana'a ina alfahari da shi ina buga kirji da shi in tsaya gaban kowa in ce ni ne usman muhammad awal mai wanke hula baka adireshi na banda matsalan wannan wannan shine tun masu sauraron mu haka ce laifin daɗi karewa a nan da muka kawo ƙarshen wannan shiri za mu naɗe taburma a daidai wannan lokacin sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muka da sabon batu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. madalla masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.